Hausa Basic Course, Unit 14, Basic Sentences. Ya ajiye. Ya ajiye. Riga. Riga. Ina ka ajiye rigar Shehu? Ina ka ajiye rigar Shehu? Akwati. akwati a cikin akwati a cikin akwati katako katako na katako na katako akwatin ƙarfe ko na katako akwatin ƙarfe ko na katako zan iya zan iya tunawa tunawa ba zan iya tunawa ba ba zan iya tunawa ba sata sata wake wake satar wake satar wake an yi satar wake an yi satar wake ka san jiya an yi satar wake Ka san jiya an yi satar wake? A gidan wa? A gidan wa? A gidan wa aka yi? A gidan wa aka yi? Ni ban sani ba. Ni ban sani ba. To, zan tafi kasuwa. To, zan tafi kasuwa. Ka dawo lafiya. Ka dawo lafiya. Allah ya sa. Allah ya sa. Grammatical drill. Grammatical drill 14.1. Na. Ta. Grammatical drill 14.1.1. Corresponding to the. Yar Asabe ce ta ɗauke gyaɗar. ‘Yan kunne. Yar Asabe ce ta ɗauke ‘yan kunnen. katako yar asabe ce ta ɗauke katakon ruwa yar asabe ce ta ɗauke ruwan abinci yar asabe ce ta ɗauke abincin wake yara sabi ce ta ɗauke waken doki yara sabi ce ta ɗauke dokin alƙalami yara sabi ce ta ɗauke alƙalamin wa ya saya maka hular kai wa ya kai maka hular ajiye wa ya ajiye maka hular grammatical drill 14, 1, 2. in noun and noun constructions. Akwai akwatin katako a gidanka? Ofishinka. Akwai akwatin katako a ofishinka? Ma'aikatarku. akwai akwatin katako a ma'aikatarku rigar asabe ce ka ɗauka ajiye rigar asabe ce ka ajiye kai rigar asabe ce ka kai saya rigar asabe ce ka saya manta rigar asabe ce ka manta gyara rigar asabe ce ka gyara wace irin riga za ka saya akwati wane irin akwati za ka saya hula wace irin hula za ka saya gida wane irin gida za ka saya taba wace irin taba za ka saya alƙalami wane irin alƙalami za ka saya Hularsa ce Amina ta ɗauka. Alƙalami Alƙalaminsa ne Amina ta ɗauka. ‘Ya ‘Yarsa ce Amina ta ɗauka. Akwati akwatinsa ne amina ta ɗauka riga rigarsa ce amina ta ɗauka doki dokinsa ne amina ta ɗauka abincin shehu ne nan hula hular shehu ce nan akwati akwatin shehu ne nan mata matar shehu ce nan doki dokin shehu ne nan riga rigar shehu ce nan dabba dabar shehu ce nan yaushe za a gyara 'yan kunnenta gida yaushe za a gyara gidanta riga yaushe za a gyara rigarta akwati yaushe za a gyara akwatinta Grammatical drill one three. Na, ta plus noun in alternative utterances. Yaronka na gani ko na bello? Uwa uwarka na gani ko ta bello doki dokinka na gani ko na bello ya yarka na gani ko ta bello riga rigarka na gani ko ta bello katako katakonka na gani ko na bello wake wakenka na gani ko na bello albashi na ya karɓa ko na asabe riga riga ta karɓa ko ta asabe saƙo saƙo na ya karɓa ko na asabe taba ta ba ta ya karɓa ko ta asabe alƙalami alƙalami na ya karɓa ko na asabe yar musa ce ta zo ko ta asabe dawo ‘yar Musa ce ta dawo ko ta Asabe? Kai ‘yar Musa ce ta kai ko ta Asabe? Gani ‘yar Musa ce ta gani ko ta Asabe? Ajiye. ‘Yar Musa ce ta ajiye ko ta Asabe? Ɗauka. ‘Yar Musa ce ta ɗauka ko ta Asabe? Rigar mamance nan ko ta sahabi? abinci abincin mamman ne nan ko na sahabi gyada gyadar mamance nan ko ta sahabi wake Wake mamman ne nan ko na sahabi? Uwa Uwar mamman ce nan ko ta sahabi? Akwatin Musa ne babba ko na Halima? Riga rigar musa ce babba ko ta halima gida gidan musa ne babba ko na halima ya yar musa ce babba ko ta halima doki Dokin Musa ne babba ko na Halima? Yaro Yaron Musa ne babba ko na Halima? Saƙo Saƙon Musa ne babba ko na Halima? Akwatin Musa ne ko na Shehu ka ajiye? Ɗauka Akwatin Musa ne ko na Shehu ka ɗauka? Kai Akwatin Musa ne ko na Shehu ka kai? riga rigar musa ce ko ta shehu ka kai hula hular musa ce ko ta shehu ka kai alƙalami alƙalamin musa ne ko na shehu ka kai grammatical drill 14.1.4 na ta plus noun in other nominal positions yaushe za a bani albashi na da na yaro na abinci yaushe za a bani abinci na da na yaro na riga yaushe za a bani rigata da ta yaro na akwati yaushe za a bani akwati na da na yaro na wake yaushe za a bani wake na da na yaro na abincin nan na halima ne shehu abincin nan na shehu ne taba taban nan ta shehu ce amina taban nan ta amina ce ruwa ruwan nan na amina ne shehu ruwan nan na shehu ne ina abincin na asabe ya ina ‘yar ta asabe gida ina gidan na asabe riga ina rigar ta asabe wake ina waken na asabe uwa ina uwar ta asabe uh. ina ɗan na asabe ‘yan kunne ina ‘yan kunnen na asabe taba ina tabar ta asabe waken nan na lawal da kyau asabe waken nan na asabe da kyau abinci abincin nan na asabe da kyau lawal abincin nan na lawal da kyau riga rigar nan ta lawal da kyau asabe rigar nan ta asabe da kyau gida gidan nan na asabe da kyau lawal Giden öldük yahu. Grammatical drill 14.1.5. Na, ta. Plus pronoun suffixes. Dokin nan naka ne ko na Halima ne? Gida. Gidan nan naka ne ko na Halima ne? riga rigan nan taka ce ko ta halima ce gyada gyadan nan taka ce ko ta halima ce alƙalami alƙalamin nan naka ne ko na halima ne akwati akwatin nan naka ne ko na halima ne taba taban nan taka ce ko ta halima ce Ja. ‘Yan nan taka ce ko ta Halima ce? Abincin nan nawa ne. Kai. Abincin nan naka ne. Shi. abincin nan nashi ne ita abincin nan nata ne mu abincin nan namu ne su abincin nan nasu ne ina ya ajiye saƙon nawa kai ina ya ajiye saƙon naka ita ina ya ajiye saƙon nata ke Ina ya ajiye saƙon naki? Su Ina ya ajiye saƙon nasu? Grammatical Drill 14-2 Variation Drill Dokin Asabe ya warke. Ya yeah. yar asabe ta warke zo yar asabe ta zo tafi yar asabe ta tafi dawo yar asabe ta dawo Akwai wake a kasuwa. Gidana. Akwai wake a gidana. Amurka. Akwai wake a Amurka. ina. akwai wake a ko'ina, ruwa, akwai ruwa a ko'ina, abinci, akwai abinci a ko'ina, mutane, akwai mutane a ko'ina. Halima ta kai wake gidan Shehu. Ma'aikatarmu Halima ta kai wake ma'aikatarmu. Asibiti Halima ta kai wake asibiti. Kasuwa Halima ta kai wake kasuwa. Office Halima ta kai wake office. Idan yaro na ya dawo, shi kenan. Tafi Idan yaro na ya tafi, shi kenan. kai idan yaro na ya kai shi kenan saya idan yaro na ya saya shi kenan ɗauka idan yaro na ya ɗauka shi kenan ajiye idan yaro na ya ajiye shi kenan and unit 14